dama dai tun farko jam'iyyar pdp ta koka game da rashin amince mata don yin amfani da filin wasa na amadu bello da shi ta nema tun a farko sai kuma gashi bayan taro ya nisa ana ta jawabi wasu matasa sun faɗo wurin da suka so su tashi taron baki ɗaya kafin matasan su afkawa taron dai sai da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar alhaji atiku abakar ya sha alwashi jama'an kaduna mun zo mu ɗauka muku alkawari idan kun sake goyon bayan mu na ɗaya rashin zaman lafiya da ake fama da shi a kaduna wallahi tallahi za mu yi maganin shi na biyu rashin ayyukan yi da matasa suke fama da shi mun ɗauki alkawari da gwamnatin tarayya da gwamnatin Kaduna da kuma 'yan kasuwa za mu sake farfado duk ma'aikatan textiles da kuma waɗansu kamfanoni da suke ɗaukan ma'aikata a jihar Kaduna. Wannan alkawari ne na uku. Na hudu hanyoyinku da suka ɓati da yaɗa ku da Jos za mu kammala. Ga ku, ga Allah, ga shaidu. Idan kun zaɓi PDP sama da ƙasa za mu tabbatar da waɗannan ayyuka an yi muku. Shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Mr. Iyochiya Ayuma ya ce jam'iyyar shi ce ta sallalurar Najeriya. kuma ya ce tana ɗauke da magani. Ba wanda zai hana ku zabe wanda za ku zabe abokina Atiku Abubakar shi ne zai gyara muku kasa. Kowa da kowa ya san cewa yanzu mu ya lalace, akwai yunwa, ko in kana bin hanya za a kama ka a zai sa ka sai ka biya kudi ba za a zama lafiya ba ne ba za mu kama da yunwa ba lokaci da pdp sun kama mulki akwai yunwa a samu game da harin da ya kusa tashin taron jam'iyyar pdp a jihar kaduna kuwa magatakardan jam'iyyar na jihar kaduna alhaji ibrahim aliyu sona ne ya yi bayani akan abin da ya faru muna tsakiyar taro kawai wasu 'yan ta'adda 'yan wasu da suka zo kawai ganin in an bar wannan taron saboda irin mutanen da suka haɗu a wurin kawai shi kenan jam'iyyar pdp daga nan an gama zaɓe ne suka so su ga sun tada taron ko sun hana a gudanar da taron sun zo ne kawai da makamai da sanduna da adduna da gora cikin wanda aka sara har da ɗana na kaina an sare shi dan pdp zai sare dan pdp kuma an ga lokacin da suka zo a hilos aka sauke su suka shigo kawai daga nan suka ɗaya wani a wannan lokacin amma muna yaba ma jami'an tsaro bisa matakan da suka ɗauka tunda a yanzu haka haka sun kama wasu kuma za san bayanin zai fito da yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna dai ya zo daidai da ranar da wasu kungiyoyi guda shida na arewa suka gayyaci 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc sanata bola ahmad tinubu da kuma na jam'iyyar labour mr peter obi abin da ya sa garin kaduna ya cinkushen da da yawan mutane suka dinga tafiya a ƙas isa lol ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.